Wasika ta Bulus ta farko zuwa ga Korintiyawa Korintiyawa ta fari Sura ɗaya Daga Bulus wanda aka kira ya zama manzo na Yesu almasihu bisa ga nufin Allah da kuma ɗan uwanmu Sastanis zuwa ga jama'ar masu bin Allah wanda take a Korinti zuwa ga waɗanda aka kebe su da tsarki cikin almasihu Yesu. zuwa kuma ga waɗanda aka kira su zama tsarkaka cikin Yesu almasihu, tare da dukan waɗanda a ko'ina suke addu'a da sunan Yesu almasihu Ubangijinmu, Ubangijinsu da namu duka. Alheri da salama daga Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu almasihu su kasance tare da ku. Ina godewa Allah koyaushe domin ku, saboda alherin da ya baku ta wurin almasihu Yesu. gama ta kowace hanya aka yi muku arziki a cikinsa wajen yin magana da ilimi duka, kamar yadda aka tabbatar da shaidarmu game da almasihu a cikinku. Saboda haka ba ku kasa samun kowace irin baiwar ruhaniya ba, yayin da kuke zuba ido kuna jiran dawar Ubangijinmu Yesu almasihu. Ubangijinmu zai kuma karfafa ku har zuwa ƙarshe, domin ku kasance marasa laifi a ranar da Ubangiji Yesu almasihu zai dawo. Allah mai cika alkawari ne, shi ne kuma ya kira ku ku yi zumunci tare da ɗansa Yesu almasihu Ubangijinmu. Ina rokonku, uwa, saboda sunan Ubangijinmu Yesu almasihu cewa, bari bakinku ya zama ɗaya, kada ku zauna a rabe, sai dai ku hada kai, ku zauna da nufi ɗaya, tunaninku kuma ɗaya. Don kuwa, uwana. mutanen gidan kuluwi sun gaya mini cewa kuna fada da junanku abin da nake nufi shine kowannenku yana fadin abu daban wani yana cewa ni na bulus ne wani yana cewa ni na apollos ne wani yana cewa ni na kefas ne wani kuma yana cewa ni na almasihu ne ashe an raba almasihu kashi-kashi ne bulus ne ya mutu a giciye domin ku ko kuwa an yi muku baftisma da sunan Bulus ne? Na gode wa Allah ban yi wa waninku baftisma ba sai Kirisbus da Gaius, ta haka ba wanda zai iya cewa da sunana aka yi muku baftisma. Na kuma tuna na yi wa mutanen gidan Istifanus baftisma, amma ban da waɗannan ban san ko na yi wa wani baftisma ba. Ai, Yesu bai aiko ni domin in yi baftisma ba. sai dai in yi aikin ba da labari mai daɗi ba tare da amfani da hikimar mutum ba, domin kada a kasa ganin darajar mutuwar Yesu a kan gice. Gama sakon ceto kamar maganar banza ce ga waɗanda suke hanyar halaka, amma a gare mu, mu da ake cetonmu, kalmar ceto ikon Allah ne, domin an rubuta cikin maganar Allah cewa, zan wofinta hikimar masu hikima zan mai da wayon masu wayo abin banza to ina masu hikima ina malaman koyarwar musa ina waɗanda suke tsammani sun san kome da kome ashe allah bai nuna cewa hikimar masu hikima ta wannan duniya wawanci ne ba gama bisa ga hikimar Allah mutanen duniya ba su san Allah ta wuri tasu hikimar ba, a maimakon haka Allah ya zabi ya ceci waɗanda suka ba da gaskiya gare shi ta wurin labari mai daɗi wadda muke shelarsa, wanda ake kuma gani kamar wawanci ne. Yahudawa suna so su ga alama, Helenawa kuma suna neman hikima. Mu kuwa muna wa'azin almasihu wanda ya mutu a kan giciye ne, abin da ya zama dalilin tuntube ga Yahudawa. abin wawanci kuma ga waɗanda ba Yahudawa ba, amma almasihu shi ikon Allah da hikimar Allah ne ga waɗanda aka kira, ko su Yahudawa ne, ko waɗanda ba Yahudawa ba. Domin abin da ake gani kamar Allah ya yi wawanci ne, ya fi hikimar mutum, abin da kuma ake tsammani kasawa ce ta Allah ya fi duk ƙarfin mutum. uwa. ku tuna yadda kuke lokacin da Allah ya kira ku, kaɗan daga cikinku ne suke da hikima bisa ga ganin mutum, kaɗan kuma daga cikinku ne suke rike da babban matsayi, kuma kaɗan ne suke ’ya'yan manya. Amma Allah yana zabar abin da mutane suke tsammani wawanci ne, domin ya ba masu hikima irin na ta duniya kunya. Allah yana zabar abin da mutane suke gani kamar ya kasa ne, domin ya ba mai ƙarfi kunya. abin da mutane suka ɗauka ba shi da daraja ko ba shi da amfani ko kuma ba kome ba ne shi ne abin da Allah yake amfani da shi ya rushe abin da mutane suke gani kamar yana da muhimmanci. Allah ya yi duk wannan domin kada wani ɗan adam ya yi takama a gaban Allah. Allah ne ya sa kuka kasance cikin almasihu Yesu, Allah ne kuma ya sa almasihu ya zama mana hikima. ta wurinsa ne kuma muka sami adalcin Allah da tsarkakewa da fansa, saboda haka, kamar yadda yake a rubuce cikin maganar Allah, duk mai yin takama, ya yi takama cikin Ubangiji.